A Najeriya bayan share kimanin shekara ɗaya da rabi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe tashar jiragen ruwa na garin Baro a jihar Niger, har ya zuwa yanzu babu wani abu da ke gudana a tashar. al'amarin da ya sa al'ummomin jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara suka ci suna cikin damuwa matuƙa. domin kuwa a halin yanzu hatta hanyar motar da ke zuwa garin na Baru tana cikin wani yanayi na rashin kyawu. Baba Muhammad Zukogi shine shugaban wata ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin matasa da suke fafutukar haɗin kai da kuma ci gaban matasa a jihar Niger. wanda kuma ya jagoranci wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a kan lamarin tashar ruwan baron ga abin da yake cewa ba abin da aka yi a wurin hanyar zuwa wurin ma ai babu babu daga aga ba hanya garin baron ma gashi nan kaman wani gari da yaƙi ya ci ba kasuwan kwarai ba komai a garin inda ma aka ce aka yi an yashe ƙasan ƙasan ma ya sake dawowa ba mu gan wani abun kwarai a wurin nan to ka gani kuma shekara ɗaya yanzu ba abin da ya faru su ma dai wasu daga cikin shugabannin shugabannin ƙungiyoyin matasa da suka halarci taron manema labaran sun yi ƙarin haske a kan lamarin. Sunana Muhammad Muhammad. Wannan ishu na Baro Port saboda mahimmancinsa da abin da zai kawo ma Arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Shi yasa muka fito saboda mu ƙara ƙarfi saboda a tabbatar cewa an janyo hankalin shugabanni da kuma masu faɗi a ji saboda kowa a tabbatar an gama wannan aikin a na wannan baro. Sunana Ibrahim Akibu Jafaru ne. ni ne sakatare na wannan kungiya wanda mun sani yau wata kusan goma sha bakwai shugaban kasa ya je ya yi kwamishinin an nuna ma duniya cewa yau ba report za ta fara yi amma abin mamaki kani da Allah kafin mu kai wannan wurin ma mun sha irin gwagwarmaya dan wannan hanya ma gaba daya ba shi da kyau balantana har a ce ba hanya ba hanya to yanzu me kuke so a yi eh yanzu matsayin mu shine mun muna kiran gwamnati cewa kar a yi watsi da wannan wuri a lokacin da na kira kakaki a fadar shugaban shugaban Najeriya Malam Garba Shehu domin jin matsayinsu akan maganar tashar ruwan Baron a halin yanzu bai ɗauki wayar ba, amma da na rubuta masa saƙon text message sai ya mayar min da amsar cewa baya iya magana a wannan lokaci. To amma ga abin da gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Naija ke cewa a kan lamarin tashar ruwan Baron. Mutum Baro Port ta yi magana da shugaban ƙasa amma tun da aka fara abin korona ban ga shugaban ƙasa ba. Ni ma na yadda da masu tsokacin nan kuma suna taya mu aikin ko shakka babu Baro Port nan in yau ya tashi za a samu alheri a Naija. To a kuma mun da. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya.